Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman kashi na hamsin da takwas. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Real Abai Fex domin nishadinku. Imana ganin ta dama ta bar wajen da sauri ta ɗau hanyar apartment ɗinsu. Umma ta fara angota sai kuma ta fi koma tana kalla kallen fakin space ɗin. Don ganin ita da waye tana ganin mujahid, ta bi bayan iman da mugun sauri. Hajiya Saudi na biye da ita fasgo ta umma ta yi ce, Uban me kike yi gun mujahid? Me ya kawo ki wajen shi? Me wannan kuma a hannunki? ki? shi ne ya baki ko? Mujahida mana ganin haka ya taho su da sauri kafin iman ta wani ta fuska. Tana kallon umma ta ce komai ya ce nawa ba ta aka yi gift ɗinta na walima. Shi ne take nuna min. Wani mugun kallon umma ta watsa mishi ta ce take nuna maka ka yi mata me don tana karuwanci an ba ta laptop kuma sai ta taho ta nuna maka da mamaki yake kallon umma ya ce haba umma me haka Tsawa ta mishi ta ce tambaya ta kake yi, shari na mata ba iskanci take ba, ai wallahi ko ƙur'ani zan iya dafawa rantsi, iskanci take yi. An ce muku a banza yaron nan ke kashe mata kuɗi, ai kawai sai dai Allah ya shirya mana zuri'a, amma sai ta kawo wani shegen laptop ta nuna maka, kai uban mi da shi. Iman da ya kallon umma kawai ta kiyawaye ciki a idan ta hajiya saude ta karɓi laptop ɗin ta ce, lallai kam Allah ya shirya mana zuri'a amma ma waye bai san 'ya'yan masu kuɗi nan ba mika ma iman laptop ɗin ta yi ta ce karfi Allah kuma ya shirye ki iman ta ji amsar laptop ɗin hawaye cika idan ta umma ta ce sake mata ziyarta mu wuce idan ba za ta amsa ba daga haka umma ta wuce mujahid ya sa hannu ya amshi laptop ɗin hannun hajiya saude ta bi bayan umma tana kwaɓe baki Iman ta fashe da kuka tana kallon shi bin uwarta sai da kallo zuciyar shi na ta farfasa shi ma har suka fita gate. kamaninta ya wuce bayan apartment ɗinsu da ita suka tsaya cikin lallashi ya ce, Ki daina wannan hawayen. Don Allah ki daina ki rabu da komai, ki goge wannan zancen daga cikin zuciyarki. Shashika ta fara yi ya ɗera ya ce, Ba za ki daina kukan ba, Goge idanta ta fara yi ya sa hannunsa yana share mata idanuwan nata. Murmushi ya yi murya can ƙasa ya ce, Ai, ki daina wannan kawai ki manta da komai turo baki ta ta ce, sai ta ba shi dariya ya ja hancinta a hankali ya ce, Haba dai, ke kin fiye fushi. Ta fiye da kanta ba ta ce komai ba miƙa mata laptop ɗin ya yi ta amsa ya ce, Yau ce ki ciki. ranar lahadi sai ku zo gidana tare da inna baki sauran git naki Mage da ta tana turo baki ya ce saboda me tauna rai ta ce ba na son matarka ba na son ta kwata-kwata kasa cewa komai yana kallon ta can hankali ya ce amma kuma ki ma ku ne gidana aina ki ne ta ce to ai ita bata san haka ba ko baka gaya mata bane dariya sosai ta bashi don sai da ya yi ya yi ta taɓa baki ta ce, Ni dai ba na son ta kwata-kwata. Ya sauke ajiyar zuciya ya ce, To ni zan zo in ɗauke ku da kaina. Iman ta ce, To, ka san me Sadiq ya bani? Shiru ya yi yana kallon ta lokaci ɗaya mud ya canja. Can dai ya ce, Waye shi? Tawaro ido ta ce, La, baka san shi baya. To ai shi kenan sai da safe. Daga ka ta da sauri tana murmushi ya bi ta da ido. har titi umma ta raka hajiya saude suna tafe suna hira hajiya da ta ce toke kin dage kin dage tana karuwanci ta yaki kika san haka umma ta yi dariya ta ce ni kuwa zan fi kowa sani aiki bari kawai in allah ya yarda sai uwarta aisha ta ji kunya sai ta gwammace a juyarta ta dawwama ba ta rufe bakin mutane da sauran ciwo ba. Hajiya Saude ta ce to Allah Ubangiji ya tabbatar da hakan, amma fa kamar familin bulasawa na ga son ta suke. Umma ta jiranta ya wani ɓaci ta ce, to ai ba za su so ɗansu ya aure wacce ya lalata a waje ba, kuma muna nan sai Iman ta yi ciki a waje ba a ɗakinta ba. Dariya sosai Hajiya Saude ke ta yi, Umma ta ja tsaki ta ce, baki ni ba ne, wannan yaron shine ajalin ita da uwarta. ba sai wani rawan kai suke uban ya mata kyautar rabin miliyan ba ai za su gani Iman na gyaran ɗakinta da safe misalin ƙarfe tara bayan ta gama shiryawa ta shigo ɗakin tana kallonta ta ce jira kike yanzu fito da ke Iman. Iman ta ce yanzu zan fito Fita mita yi daga ɗakin iman ta bayanta ta fito falon tana kallon ina da ke zaune. Ta ci kare cikin atamfa da hijab ta yi tagumi. Iman ta ɗauko hijabin ta tana kallon ina inna ta ki kallon ta ta taɓa baki da ci. ko dai ba ku da tsari ba ku da kirki. Tun jiyan ce miki za mu fita amma saboda wulakanci ki bari in zo in zauna kamar wata rantalalliya na jiran ki? Iman ta ce ni shayi kawai zan sha kullum sai ki sa mu dinga zuwa gidan mutane da asuba ba su tashi ba ana mana wulakanci Ina ta zaro ido ta ce ni babu wanda ya taɓa wulakanta ne ki ji tsoron Allah ba kuma ruwanki idan ma tsakar dare zan je gidan mutane bala ki daina haka ba halin zaman gidan miji ba ne iman ba ta tanka mata ba ta wuce kicin ta ɗau shayi ta ɗau biredi ta fito sai da ta ji ta koshi sannan ta ajiye sauran biredin na dai ta wani tsoke fuska iman ta dawo falon ta ce na gama Saki na ta ja ta miƙe ta nufi kofa ta ce mutane dai ba tsoron Allah a zuciyarsu. Jiya mu yi magana rimi-rimi ki dawo nan uwarki ta ce kai ki shirya. To ta makanta ai, dama ba filata ne kuma kai dai ka yi ta fatan ku rabu lafiya da shi. Ni dai ba ruwana. Amita yana goge-gogenta a falo ba ta ce komai ba, Hima na kallon a mai hankali ta ce amma sai mun dawo. Ta misala ya kiyaye hanya ta ci gaba da aikinta. A daidaita Iman ta tsayar masa bakin titi na ta shige a daidaitan ta zauna. Iman na kallonsa ta ce ka bala za a kai mu. Da mamaki na ta ce ka ji jaraba ko yaro. Ina ruwanta ita dai ba kawai ta shigo ba. Yayi dariya ya ce ai da gaskiyar ta kaka gwara ta tambaya ta ji ko zan je. Iman ta wani rai ta shiga ta shiga yana ta ce ba ta da wayo ne ai ko ɗan ba wai tsoron Allah gare ku ba. Da mutum ya tsaya gaya muku inda za shi sai don mugunta ku fasa zuwa can ɗin shi ya sa nake shigewa kawai abuna in zauna ina zan iya daga talallu. murmushi kawai mai daidaitan yake yi ya ce gaskiya ne kaka da dai kofar gidan ta rasulu mai adaidaitan ya tsaya ina ta ce kare gidan Aminiya ta rasulu kenan na zo kuma babu irin motar da babu a gidan 'ya'yana kawai dai na ra'ayin hawa a daidaita ne kaga kuma ni tsohuwa ce sai an bani ba wai miji gare ni ba kai kuma da mijin yanzu shi ma ta kansa yake yi da ya ci da tsufan shi Don haka ni dai ba wata mai kuɗi ba ne har naira talatin an sha kawo ni gidan ta Rasulu shekaru kusan goma da suka wuce. Tana magana tana duba jakarta ta fito da naira saba'in ta miƙa mishi. Ya ce kaka kuɗin ku ɗari biyu da hamsin ne. Ina ta wani zarar ido ta ce kai ɓarawo ne ɗan nan. akan tsohuwa kuma satan naka zai ƙare yau sabida baka tsoron Allah. Tuni man ta shige cikin get ɗin gidan su ta Rasulu. Tana shiga falon ta Rasulu ta fito ɗakinta da sauri tana cewa, Shegu dawowa kuka yi marasa zuciya, ganin Iman ta ce a ko kuma daga ina. Iman ta zauna ta gaishe ta ta Rasulu ta amsa ta ce ga canake mayan yaran nan da na kura suka dawo. duk sun dame ni wata kilma iyayensu ba su tashi ba ni kuma sai aka ce musu an halitto ni ne don wahala jikoki ya kashe ni to ni ko su muhammadu da Shigowar inda ya sa ta shigo tana kallanta ta ce ashe tare ku kuke asabe. Ina na nuna iman ta ce ke dinnan na baki da kirki. Kina ganin mutumi zai fara cin mutunci mutunci kan kuɗi kika gudu kika bani daga ni sai raina. Ban ga amfanin biyo ni da kika yi ba ma. Dan wallahi sai ya iya kama na na kaɗa mini shegen doka a titi, ke sai ta abinki. wa zai maka ka ban dabari dama ai bukar ba zai mun haka ba ta rasulu na kallon iman ta ba ta ce gaskiya kam naka ba zai maka haka ba dama to ya kuka kare da mai mashin ɗin asabe ina ta ce 'yan arziki suka taso suka bashi ɗari biyu a nan wajen ni ban ma san su ba ni dai na ce Allah ya isa don saba'in ne niyar bashi tunda ba a kasa ba a kasa ake kuɗin ba Iman ta wani daure fuska kamar za ta yi kuka ta Rasulu ta ce a yanzu yawanci duk barayi da ke fashi da makamai a da su ne suka koma aikin a daidaita amma dai ai gwara ka ko da ce suna shiga gidajen mutane inda ta ce wallahi ni ma na yi tunanin haka dan har sai da na tambaye shi ko barawo ne shi kuma baki gan shi ba ba kiran malam ni dai da kyar idan zai yi imani lokacin da yake ganiyar fashi da makamin nashi. Ta Rasulu ta shimfida mata tabarma ta ce tunda kuka rabu lafiya yi alhamdulillah ya sa Amadu da Bakar. Inna ta zauna ta ce Amadu yana nan lafiya Bakar kuma yana can gun neman na kai. Maganar da kika ce sai na zo za mu yi jiya da rana. Wala gaba ɗaya na ya kasa kwanciya. Ni dai ina idar da sallar asuba na fara aikace-aikace na gama. Na sa ruwan zafi na wanka na fito na shirya. Na kada shayi da biredi na sha sannan na fito. Wannan mata da ke zaune ita ta ɓata mana lokaci. Banda haka da tun sassafe ma za ki ganna a gidan nan. Ta Rasulu ta ce ai gwara da kika zo dama. To ni dai na je na samu mutumi kamar yadda muka shirya. Kuma ga magan Ga maganganu dai ba daɗi. Wannan yarinya dai da ke zaune gaskiya ido ya yi katutu a kanta da matsala ba kaɗan ba. In na taikwa ba da ƙarfi tana gyaɗa kai ta ce, ya tsole kuwa idon dan ubansa. Koma na wasu shegun ne su rasa wanda za su samu ido sai iman. Ta lalle lalacewa ta tabbata wai wai jikar fatu za a sa mai ido. ta rasula ta ce ato ga dai shi nan ya ba da ice da za a ta yi ta wanka da shi ta kuma dinga sha da na hayaƙi duk na sati guda kuma kwarfa min asiri ko da kuskure kada kai kada ta yi tsallaken kwana ɗaya ba ta yi ba don ni ba wahalalliya ba ce ba ku ji kafata ba da na dawo kamar zan daddatse su huta ni ban da mata ki ce iman ɗin ina ruwana da lamaranta. Tun da muke da uwarta ina ganin dai in ta tako gidan nan, to Asiya ce ta haihu, to ina dalili, kawai albarkacinki nake wannan wahala. Sannan abin tsoro da tashin hankalin fa ce min yayi, na kusa da ita sosai ne ke son ganin ya tarwatsa rayuwarta, ke kya yadda asabe, wallahi kai ki bari ta yi wasa da magungunan nan. Ina ta yi tagumi ta ce amma dai me yasa yanzu ba a tsoron Allah ne ta rasulu. mu zamaninmu duk inda ka bi tsoron Allah ake kace-kace ba wasa kowa ya saka Allah a rai yanzu kuwa tsoron Allah ya yi karanci to ko dai gun aikinsa ne aka sa ma yar nashi ido in ce ya kura da aikin ya dawo mu zauna Allah zai rufa asiri Saki ta Rasula ta yi ta ce ki da rikicin tsufa, ce miki aka yi fa na jikinku ne ke son cutar da ita, na ta ce eh, lallai zai cutar da kansa ko koma waye zai san jika ta yake nufin cutarwa. Ko yanzu dai abin da zai faru yanzu shine kowa dai ya san ni 'yar gaskiya ce sabili da haka ba zan yi abin da bai kamata ba. Shiryawa kawai za mu yi ni da ke mu koma wajen. Insha Allah ko nawa ne ni zan biya a mayar da nufin sharin da ake majika ta kan 'yan masu binta da sharin ba shi kenan ba ta rasulu ta ce ya kama za a yi yanzu dai bayan kwana biyu ki taho ki kwana a nan dan da asuba za mu fita amma gaskiya sai dai mu sami karyar da zan killa ma asiya da mijinta dan sun ce in daina jajiba jajibi ni ko jajiba jajiban da nake na neman lafiya ta ne da na jikokina da 'ya'yana yanzu abin da duniyar nan baki ɗaya ba gaskiya wa zai zauna bana bi ta nasu ba na san komai su yara ne ina ta ce aiki kyala yaran yanzu mun dai haife su ne ba ma falinsu ba ni ma dai kafin fito sai na gilla ma a madakarya don ba lallai yarda ma tawo ba ta rasulu ta ce atowa zai zauna ita dai iman na zaune fuska ɗaure sai kallon tv take Ina bata bar gidan ta Rasulu ba sai kusan karfe sha biyu. Ta Rasulu ta ɗauko naira hamsin ta ba ta wai su hau mota. Ina ta taɓa baki ta ce, da dai ba masu fashi da makamai suka koma yin ɗan sahun ba, ba ruwa na ajiye lalliyar hamsin ɗinki zan na da ɗari zan lallaɓa ya kai mu gida. Sabulin wanki kwaya ɗaya ta Rasulu ta ɗauko ta miƙa mai iman ta ce gashi kyawanki ‘yan kamfai. Ni dai ba ni da komai ɗakin duk maroka sun zo na kwashe musu komai. Gashi wata bai ƙare ba. Iman ta amsa ta ce na goge na gode. Har bakin titi ta rasulu ta raka so ina ta riƙe ledan magungunan hannu bibbiyu tsabar mahimmancin da ta ba su. Ta rasulu ta tsayar da daidai ta ce kai yaro nan nan malali za ka kai su. Kaga dai ba miji gare ta ba rasu. Nawa za ka kai ta? Mutumin ya ce ɗari uku kaka ta rasulu ta buga a daidaitan ta ce doje ka mu ma neman ɗari uku muke kuma ba mu taɓa fashi fashi da makami ba mu dai. Mai a na dariya ya ce nawa za ku ba da kaka Ina ta ce to ko dai ya kai ni gidan mujahid kawai tunda ya tare sau ɗaya na je gidan. Ta rasulu ta ce to shiga ko nawa ne mujahid ɗin zai bada. Ina ta shiga tana kallon Iman da ta ce ni gida zan wuce. Ina ta kalli ta Rasulu ta ce kin ga jarababbiya ko? Ta Rasulu ta ce dalla shiga kuje. Duk saboda ke tsohuwar nan babu kokarin da ba ta yi, amma ba ki gani. Inda ta uwarki ne ai sai dai a kashe ki mu taho muna kuka. Iman ta shiga daidaitan kamar za ta yi kuka ta Rasulu ta juya ta yi wucewarta.